murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25,31 da kuma 41. masu sauraron mu a birnin mai a jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma si a kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa rediyo Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. a duk ranar talata shirin yau da gobe yana yada zango a kasar ghana tare da wakiliyarmu a can hawawu abdulkarim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan sai a biyu mu a cikin shirin domin jin irin guzirin da hawawu take tafe da shi a cikin shirin yau da gobe. madalla masu sauraron mu barkamu da wannan lokacin ni ta taku wa abdulkarim yankwaniya ce zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin accra ghana yau ma shirin yau da gobe zai fara da jin ra'ayoyin matasa kan tambayar mu wai shin tsakanin yar siyasa yar kasuwa da mace da ta yadda a mata kulle wanne suka zaɓa bayan wannan sai mu tattauna da su akan wannan maudu'in sannan kuma mu ji irin tasiri da sarki ahmad idris ya yi a rayuwar al'umma amma dai bara mu fara da maimaita bayanan matasan kafin mu fara tattaunawa da bakinmu na yau. alkawari wancan satin yau mun gayyato matasa domin mu tattauna da su akan wannan madu'i. Kafin mu fara tattaunawa za mu ji ko suwa muke tare da su. Barka. Barka ka dai sunana Adama Hussein ni taliba ce University of Media ko da ke gana nan. Tawa malam barka. To salamu alaikum barkan sunana Bello Shehu Chiroma ni ɗan Najeriya ne daga Najeriya ne. Masha Allah. Tambayar mu na farko kamar da ka sani tattaunawa mu zai zama mu fara dai da bangaren maza ko ba haka ba a matsayin ka namiji ko matashi yanzu aka ajiye maka mace yar kasuwa yar siyasa da mace da za ta zama maka housewife wato mace da za ta amince ka mata kulle wanne za ka zaɓa. barkan mu dai masu sauraro to an dai yi mun tambaya tambaya kuma to bar mu gani dai to wanda zai zan ɗauka ni ina ga zan ɗauki housewife a nan dalili na kuwa shine ita housewife za ka iya ajiye ta a gida idan ka ajiye ta a gida za ka saka ta kaza za ta yi kaza i don't know ban san yadda zan fahimtar da ku but ni abin da yasa na zaɓi housewife na farko shine idan ka auri mace the first thing abin da ya kamata shine dama mace an auro su a ajiye su a ina ne a gida ne aka ajiye su so idan an ajiye su a gida me ake bukata a wajen su kai kai namiji kai ne kake da responsibilities inda za ka ɗauka nasu ga baki ɗaya idan ka ce yi kaza yi kaza idan ta yi ce a kaza ne kai da ka ce kaza ne i don't know oh, I'm making sense but to be sincere dai ni dai na zaɓi housewife gaskiya saboda housewife ita ce matan da ya kamata kowa to me <laughs> yawwa to me gani yawwa ya kowa ya zaɓa gaskiya saboda ita ne wanda zaka ajiye ta sai inda ka juya ta kuma zaka kawo mata kuma za ta amsa in ka ce ce yi kaza za ta yi kaza in ka ba ta kaza komin kashin shi kuma za ta amsa kuma za ta yi maka godiya so ina ga wani disadvantage yake da shi da advantage kan auren housewife da kake magana za mu zo gare ki advantage da disadvantage auren housewife da 'yar kasuwa da politicians ai abu ne wanda is very open ko ba haka ba na farko ki ɗauko housewife yanzu kika ɗauko housewife ai the world has already said it, housewife we all yes matar gida a ajiye ta a gida ko ba haka ba to idan kika ɗauko kuma mace 'yar siyasa to ka ɗauko mace 'yar siyasa za ta sabin ɗinka a gida ne ko kuma za ta sabin mutane za ta sabin ɗinka ne da mutane a waje politicians kin fahimta yaure ki ɗauko kuma mace 'yar kasuwa yes ba mu ce mace kwar ta yi kasuwa ba ko ba haka ba eh idan ta yi kasuwa amma wani irin kasuwa kasuwan it defense housewife akwai akwai irin kasuwancin da ita ma housewife za ta iya yi amma da yake an ce mu differentiating duka kin fahimta yes so akwai times inda ita mace 'yar kasuwa ba za ka samu time inta kamar yadda za ka samu fully housewife ba so kin ga the difference is clear gaskiya To malama adama kin ji bayanan malam malam bello cirma kina da abin da zaki faɗi game da abin da ya faɗi kafin mu shiga tambayar mu na gaba to na doke shi ga tambayar da kika yi mai na karshe shine um, uh, advantage and disadvantage gaskiya zaman gida ko mace ta zama gida yana da dadi tuna dai ta zama gida a biya mata bukata a mata komai a samu mata mutane da su tsaya ta aiki gida ta duba yara yana da dadi kuma ya yi haka in ya zama haka kingan yaran nan sun samu sun samu ci gaba cikin rayuwarsu kuma ta yi komai yadda ya kamata an samu gida gida ya zama amma matan nan rayuwanta na ya zama dini na gida na iyalinta haka rayuwar nan ya zama mata har abada kin yane ko ba ta samu damar ta yi abun da ita take so kuma abun da al'umma abun da ta yi ma al'umma nata to shikenan ya samu koma farko tambayan wato mu koma tambayan farko zaɓin da ya yi tsakanin mata 'yar kasuwa 'yar siyasa da housewife haka To yanzu yanayi na canjawa. Gaskiya kamata ce mun faɗi mu gaskiya. Mata suna suna cikin kasuwa suna suna yin kokari ma kin ga mace tana da shago ba ita ke juyawa ko matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma yar kasuwa ce amma ya aure ta sun zama tare ko ba haka ba to akwai mata kuma masu mutane da suka zama matasa kai kamin ka aure ta nan ka san kamo irin mace da dan aura kenan kuma bai gwada kamar su matan nan basu da basu ya su zama gida ko basu ya su rika gida ba muka duba cikin mu akwai matsaloli da yawa da ba ce ba shi dole namiji ya kamata ce ya ya gaba yana mi yana duba ta wurin matsalolin nan ba a'a ya kamata ce kamar aiki ne na maza da me na mata in su yi kuma yi tare malam bahaushe shi da ya ce kama ya zabe mace da ya zama gida <laughs> dole haka ne haka suke yi su sun fi so matan su su zama gida kulle haka ne to akwai abu ne kamata mu sani shine iko gaskiya mazaje mu suna da iko kan mu mata wannan magana gaskiya ne amma in ya zo ya yi ya fi haka shine abuna muke ce ma wai petra ke cikin turanci shi ne karfin maza a kan mata ko karfin da al'umma ya ba namiji da wasu lokaci yana zama illa ga mu mata ya kamata a duba don wani namijin shi yana duba kaman wani namijin yana duba kaman matan nan ta zama gida ya biya mata bukata mata komai ba yanda da ya ce matan nan ta fi shi ko eh, matan nan ta rena shi ko wani abu hakan wani namijin yake kuma ba wai haka ba haka society mu yake muna cikin patriarchal society shi sa dole ya kamata ce malam bahaushe ya faɗi haka kamar yadda ya faɗi cikin maganar shi ya ce kamar yana so a ce yana da iko like yana control a kanta kuma wani dai yana yana da kyau a ce kamar ana zama ana zama alaka mai kyau dai kana haka amma dai kai ya fi haka don ya fi haka ya zama magana muna da mace da ta zama ɗai siyasa kuma mun san kamar siyasa aka yi shi ya yi kyau abu mai kyau ne muka samu mace da take eh, ta zama mutumiyan siyasa yana da kyau ko bai da kyau balantana ma har ta yi shi kuma ya yi ya yi kyau abu mai kyau ne ko ba abu mai kyau ba ya ka al'umma gaba to kuma dole ya kamata ce mace ta yi siyasa saboda cikin siyasan nan akwai abubuwan da ya kamata a ce an kula da in ya zo eh, wurin sha'anin mata in akwai namiji gaba wurin na yayayi kuɗi ya yi shi sa dole ya kamata ce mun samu mata suna mai suna yin kasuwanci suna mai suna siyasa in so mai mu ci gaba malam bello aka ce mata housewife kamar kai ka zaɓi mata housewife to yanzu mu sai kan mata wadda ta zama za ta zama gida kai ne ke da iko a kanta ba ka tunanin irin makarantu da ake zuwa a yi nisa domin ta taimaka wa 'ya'yanka nan gaba don idan mace ta zama 'yar gida kawai akwai abubuwan da take iya ba da gudunmuwa kai kai da kanka a rayuwar sana'arka ko a rayuwar zamantakewan ku aure sannan a rayuwar ci gaban 'ya'yanku ba ka tunanin wannan ka bar matanka ta saura kawai a iyakan matar kulle a gida? A sake dawa. Barin ba ma <clears throat> bafulatanar gana amsanta. <laughs> Tunda ta ce ni ba ne. yawuriya ai to ba wai na ki haka ba ne kin san akwai wajen da idan Allah ya ajiye ka ko a matsayinka maybe namiji ne ka tsaya a wannan matsayin akwai wajen da idan Allah ya ajiye ki a matsayin ki na mace to ki tsaya a wannan matsayin duba ga maganan ko tambayan da kika mun shine zan amsa miki yanzu menene aure ko ba haka ba kuma wani matakai kake dubawa kafin nan ka yi aure na farko annabi ya mana koyi da mu aure duk mu hayayyafa masha Allah let's say for example mun yi aure yanzu mun yi aure abinda annabi yake nufi mai aure mu hayayyafa shine mu hayayyafa ranar gobe yayi alfahari da mu to akwai abin da ake kira tarbiyya ba kai ɗaya ba ne namiji za ka yi tarbiyya wa yaranka kai namiji ne kai ma'aikaci ne you are going to be a hustler ko ba haka ba za ka fita nan ka je nan ka je can ka je can to wane ne ka bari wanda zai lura maka da tarbiyyan 'ya'yanka nan ko kin san da cewar an ce idan aka yi tarbiyyan mace ko namiji guda ɗaya ya taso da tarbiyyan yana iya shafan mutane ɗari dubbanni tarbiyyan su ya yi amfani in ka samu tarbiyya mai kyau zaka zama to jagora mai kyau a ko ina da idan a ko ina idan ka je to amma yanzu idan ka auro 'yar kasuwa ko ka auro 'yar siyasa ki gaya min anan kai karan kanka a matsayinka na mijinta ba bata baka enough time ba ko ba haka ba to what do you expect of ƴaƴan da kuka haifa ta ina za su samu wannan time in su samu wannan tarbiyya ba wai an ce macen gida an takura ta bane no no no no no no aka ce housewife idan za mu define za mu yi bayani kan housewife shine macen da take gida ba ta da yin wani abu sai dai sai mamijin ta biyayya ko ta dafa abinci ta duba yara akwai wani abin da bayan wani to i bayani ba wai ina nufin ita kawai ta zauna a gida aikinta ta mana girki ta kula da yara ba no akwai satin abubuwan da ya kamata a matsayinta na housewife kai ma kana da hankali ai ko ba haka ba kuma at least idan kai ma kana nemowa maybe kana neman contribution ta wani waje matanka ma za ta iya contributing through wani abu me za ta kawo on table ko ba haka ba tana yi akwai kasuwancin da za ta iya yi a gida wanda yanzu zamani ya taho mana technologies da yawa za ta iya yi a waya za ta iya yin odan kaya za ta iya yin waye waye waye waye i'm not saying kawai za a za a za a wani takura ta da sauransu no what i'm just saying here is kin gane ita housewife is far better than mace 'yar siyasa da 'yar kasuwa a waje. Apart from wa'innan abubuwan, I will still give her the opportunity. Kin gane da za ta iya yin wantu wantun dinta a gida. Ina da bambancin housewife wanda take kasuwanci take sai da kaya a gida da macen da take fita ta yi kasuwanci. Ita wannan za ta yi nata a gida ne. Kin fahimta? Tana yin nata a gida at the same time tana lura da tarbiyyar yaranta. Ita kuma wancan fa ita wancan za ta fita ne ta je kasuwa. how many hours idan ta fita kasuwa take kafin nan ta dawo gida yara wani lokaci da wani lokaci suke so a samu lokacinsu a matsayin ku na iyaye ku zauna da su we want in one da su ban san gogin fahimta ba so ita wannan housewife din da take gida tana gida is doing two things tana gida tana yin kasuwancin ta kuma yana tafiya mata sannan at the same time tana kula da yaranta at times in da ya kamata ta tare da su. Ina fahimci kai naka housewife wato housewife ne da take da ɗan wasu dama amma ka san akwai wanda su suke mata ne 'yan gida 'yan kulle mm. ba a su da alaka da wani waje daga mijinsu shi 'ya'yansu sai abin da mijinsu ya kawo wannan tambayar bari mu yi ma malama adamu malama adamu kafin ki bayani kan abubuwan da yake faru na tambaya daya wato idan aka ce housewife mace da ke gida take kasuwanci ta aka mijinta ya dan ba ta dama ba ta ya fita ta yi kasuwa ta zama ta yi kasuwanci da macen da ke fita kasuwanci akwai wanda zai yi rike aure da wanda bai rike aure kuma akwai wani magana kun fahimta a'a ina zuwa ballo ballo kaka yi haka <laughs> tun da zu kake magana na eh, sauraron ka this one will be the last no take your time ya samu hankuri riki na kare duka shi ka fadi <laughs> kamar yadda kika kika fadi cikin matan ga ko wanda dai ya rika aure kwa ko wanda bai ya rika aure mm. to ina so mu gane cewa kamar wanda ya so ya rika aure duka ya rika aure ba wai shi dole ne shi ya zama mai aiki mai gida akwai mutanen da suka zama housewife matan da suka zama housewife ba su zama housewife kamar yadda ya kamata akwai matan da suke mai suke kasuwancin nan gaskiya ba su samu mai dama suna kula da gida amma akwai mata nagartattu ko mutanen da suka san hakkinsu kamar mai kamar mata mata mata aure kuma aikinsu suna yin shi kuma suna yin shi yana kyau ina so mu san cewa kamar cikin society mu ko cikin al'ummar mu inda muke yanzu nan ba mu kai inda da ce kaman Nigeria Africa ba mu kai da da ce kamar ce matan mu su zama gida ba su komi ba a'a ba mu kai wurin nan ba tukuna muka duba eh, garu eh, countries like Saudi Saudi Arabia kamar magari na ya ci gaba ya ci gaba ya zama akwai kudi garin shi yasa matan su sauna zaune gida ko suna zaune gidan ma ba su aikin gida don mu kuma muna nan ga aikin gidan da muka yi kawai ma wahala ne suna samun mutane suna musu mai aikin gida nasu ne kawai su zama su yi ado su duba yaransu ko yaransu ma ba su mai shayarwa haka aka yi musu sauki amma mu fa ba mu samu wannan dama ba mu namu daban ne namijin ma duban gidan ma bai kare ba bai yi ya kare ba shi yasa dole ya kamata a ce kamar mace mata me ta taimaka ma kanta farko da yaranta tukuna ma a ce kamar ta ji me ta taya mijinta in ya zo bangaren kudi ko neman kudi akwai um, president guda su uh, from mauritania sunanta amina gurub fakim ita musulma ne kuma tana polygamous home tana gidan da ake aure biyu biyu biyu to ita zama president from 2015 to 2018 to matan da ta yi siyasa kenan amma musulma ne amma ta yi zama tana zaman zaman gidanta tarika aurenta Shisa eh, maganan gada muke fadewa cewa kamar she mace ta zama gida ta yi wannan duka yadda da samu iko kan mata ne kasu ci burinsu kamin dan kare dan kara wangaya ta zama magana na na karshe shine mata suna da kokari in mace ta sa hankalinta ta yi wani abu duka tana yin shi kuma tana yin shi yayi kyau shaida bata yi niyya ba mace ta ta zama yar siyasa yar kasuwa ko gida ma ne mace ta ta zama shi sakan mu duba shi haka na shirin mu dai na jin wannan part 1 kenan za mu yi part 2 insha Allah nan gaba sai yanzu mu saurari shirin mu na gaba na gode kwarai da zuwan ku umma mun gode sosai to mun gode yi Allah saka ka amin amin cigarette you're like smoke inside my lungs give me high but give me death they say i'm old enough mai magana sunana Isa Abubakar na fi gwamnati zabe housewife dalili na shine ni ya kamata nema ni ya kamata duba gida ita nata aiki da za ta yi ta taimaka muna shine kwanci hankali da kula da 'ya'ya da muke da su har dai wani lokaci sunana ibrahim abubakar mai wankin hula fadama eh gaskiya ni dai a ra'ayina wadda zan ɗauka ita ce housewife ma'ana wadda aka ce housewife din nan ita ana nufin wadda za ta zauna a gida dindindin ba dare ba rana ko da yaushe tana tare da kai tana tare da iyalanka wajen yin abubuwa na cikin gida sabanin su wa'yancan sauran kamar da ake magana sunana abba jibrin abdulhamidu dan karamin bawo miya to gaskiya ni wani na auri mace yar siyasa irina kwarya tabi kwarya saboda ni ɗan siyasa ne ita ma 'yar siyasa ce ina ganin halin mu zai fi zuwa ɗaya kuma ta san aiki na na san aikinta kar ta san kar akan na aure mazauniyar gida ni ma sunana abdul aziz mahmud gaskiya ne dai na zabi housewife na zabi macin gida sabida abin da ya sa saboda tarbiyyatar da yara ma don ni haka na fitan je nema dole ne ka samu wanda zai kula ma da yaranka don yara su ne matasan gobe in ka samu mata mai ilimi tana tarbiyyar da yaranka gida kai ma ka fita nema ni na ga shi ne mafi alheri a gare ni ni ma sunana abdulkarim ibrahim ina magana daga kanesh wanga ra'ayin da ya zo game da batun zabi ni gaskiya na zabi in mace na kasuwa mace da ke kasuwanci tana da taimakon da take ma mijinta domin yanzu garin ya yi karfi duniya ya sake shi yasa in ka samu macin da tana zuwa tana kasuwanci kai ma kana naka ran da ma naka ya faɗi ko naka bai tafiya macin da ya kama ma gidan dai ka samu macin na gari sunana tahiru audu ina kasuwan garba ne ni dai na zabe mata wanda ke gida yana kula da yara don ka gan sabida me sabida an ce ma mata yara kamin su samu tarbiyya sai mace ta gari to lallai dai ka samu irin wannan mace wanda take gida take kula da komai a gida to wannan yafi ni dai zabi na kenan Idan ba ku manta ba wancan satin mun saurari yadda mai martaba sarki Ahmad Idris mai lakabi Jordan sarkin sisawan Ghana inda ya ba mu tarihinsa yau ma mun sake gayyato sa domin mu ji irin tasiri da ya a rayuwar al'umma. mun riga mun gabatar da kai a farko yanzu kai sai za mu shiga bangaren mu na tasiri wa kai wa tasiri mu zo bangaren matasa shi akwai wani matasa ko matashi da kai tasiri a rayuwar shi oh wannan ne <laughs> is countless yanzu na bar haka cire mota na zan yan gwada miki citation na eh, schools in the community da suke suka bani na fara da Akage Secondary School. Most of aidin da suke samu from the municipal assembly da ke taimakon most sun zo ba wannan fund don Honorable MZ ina gan daga kan shi na san kaman ashe akwai taimakon da ya kamata in kana cikin community ana yi ma wayannan mutane gaskiya shi fara kawo su wurina ina taimaka musu yanzu suna zuwa wuri na direct without the municipal ina taimaka musu wani comes to batun examination wani comes to school fasi abubuwa da yawa da school na bukata wuri na suke zuwa na yi Allah ya sa kuma gwado-gwado na yi musu some time ago ma uh, let's say kaman two three months aka akwai wani letter da suka kame ne da suke neman taimako wangan da ke suka bude municipal da ake gina wa sabo educational wangan mu na wurin nan da su da kansu when it comes to 6 march da menene waɗansu abubuwan da suke nema municipal na tura su wuri na ina da waɗannan letters da suke bani duka wurin ka take turo masu neman tallafi yes municipal eh, chief executive shi ke turo su wurina ha dalilin shi na samu ni da su muke da wannan alaka alaka ni ke taimakon su wani ga wannan kuma akwai schools eh banda a kagas akwai eh, primary schools sun nan cikin wannan dukkan suna taimakon su from the education fund da suke da shi daga municipal nan daga wurin komi suke neman daga wurin kuma na da letters sun da na basu ko one city na basu na taimake su suna bani appreciation letter shi sa mu suna da shi duka komi na musu suna appreciate a zo bangaren individual kai sai mutane ɗaya ɗaya haka na iya zuwa maka batun suku batun aure kasan mutane da sauransu individual wannan shi <laughs> bayan na ce bayan kiriya wannan on the normal base ga bayan ce di everyday amma <laughs> almost every day mm. eh almost every day amma gaskiya taimakon da nake yi nake jin daɗi shine saboda most youth na taimakon su aka muna yi ne amma gaskiya iyayen da suka fi zuwa muna taimaka musu ni da sarki newtown sarki cyber ni da shi muka zauna nan kamin dare yi iyayen da ke zuwa muka taimaka musu daɗin da nike ji da wannan taimako most ba suna zuwa su ce muna yaya na gida ana jin yunwa a ba su kudi su abinci ba su ce a'a suna neman jalli To, ni dadin da nike ji kenan. Kuma sai eh, aiki suke yi. gan wani ya zo wani lokaci ne na mangu kana so ta sayar da man mango ka tambaye ta nawa bai kai 500 ba ka gani so ina gani wanga abu in ka samu wani 500,000 ka ba su kai makasan kamar me shi ya zo neman wurin 300 400 ka ajiye mangoro ko ka ba ta 1000 ka san kamar marketing nan za a dubun shi ne za a taimake su to ni dadi na kenan don na san da wannan an ciyar da yara gida aha amma wani ya zo ce maka ina neman yunwa na ji na wannan dai ba kes wannan ba mu sashi don shi kullum ciki muke amma yanzu wa suna neman iyaye mata jalli kullum su muna ba su nan ga Masha Allah na ji daɗin wannan sosai sosai. An zo ɓangaren irin wani sasanta tsakanin al'umma gyara tsakanin auratayya an ba da gudunmawa ta wannan ɓangaren. Eh wannan ciki muke ai Eh, aka ce sarki to ballai ni na wangan da aka ce ghana ni na wannan shin ce maka ba ni nike yi ba nation eh, nationwide nan gaba daya na ya samun call mostly nan kuma wanda ma ban san su ba suna samun noma na true platforms me shi ya kira wannan dai ciki muke kullum cikin kullum cikin muke can taimako da ya aure da abubuwa amma ni abin da nake so da yufu ne kullum ina magana mu masu taimakawa ba zama muke yi ba aiki muke yi ni kullum na magana ni ofisi na ina bude ko me kake ni gwadagwado gwado aikin da nake yi ne ni am construction in dai field na ka zo wallahi ka samu aiki kai yanzu da nake nan ana aiki site kin gane yau ban kullum na alfahari kaman ni na san kaman duk wani matashin da ya tashi cikin zango inda yake alfahari ya ce yana da gida East Legon. To yau ni na alfahari kaman yaron da ke mina aiki yana da gida East Legon. Shi wannan kawai ma yana bustu na shi sa ina gan irin ire-ire wayannan matasa ya kamata su bar zama su tashi aha su tashi saboda shi yaron is cousin to my wife my late wife. Da Allah mata rasuwa bai sa ya zauna ya juya ba shi kawo kan shi jikina muna aiki tare to yau Allah ya sa ka duba irin shi ya samu gida East Lagos duk wani mai kudi a Ghana yana alfahari ya ce yana da gida East Lagos to ga shi ma da yayi biyayya yana da gida East Lagos to with that kawai it makes me feel so proud Allah zo bangaren addini musulunci a yi tasiri kai aka ce eh, gudun wanda ka bawa addini musulunci rijiya masallaci su ma wannan an yi addini musulunci hidima kwarai ciki muke na ina balle yanzu cikin mancin ga an kamina lot jiya ma ciki na yi wani <laughs> kullum wannan dai muna cikin balle season ga da za mu shiga ramadan season mu kenan dama ni gidana wurin muke zama muke shan ruwa da faransi na wurin muke komin mu amma masallacayya da makarantu da suke neman taimako wannan dai ciki muke muna taimaka musu kullum lasiya ma aka na samu wuri rijiya nake so eh, yi na boho rijiya dai na kayuka dai muna yi muna yi allah jikan sofin malaji wafa shi akwai kayyukan da yake gwada muna daga wurin shebar muna yi masallacayya ma wurin duka mun Samu musu tas na mamanta da wasu kayukan, shi yake gwada mini suna kin akwai inda ma shi da kanshi ma ya gina masallaci ya bar na zo na ta jiki da ciki duka ma da muka sa bangla proof da komi muka yi rijiya cikin kayyukan last year za mu yi wani gaban da na kawo su zo su duba gaskiya wai da su yi kofan gidanmu shi na ce a'a inda kofan gidanmu za yi ban so dalili na ne wucin shekaran gobe abin kuma ba na gida don yi shi ba dan yi ma masallaci ne ban sun gobe mu ba mu a mai da shi gado ka tasha ko wanda ya kama hannunka ya gwada maka wani abu ko ya tallafa maka ko maka gargadi a abin nan kaka bi nan? Eh ni da kaina rayuwa na da kanshi da na tashi gaskiya wani hankalin da na tashi da shi shine wani bai taba taimako na shi Allah gaskiya lokacin nake tashiwa ina tuna wani lokaci yayana na Germany ya ce zai taimake ni ya kai ni Germany na tambaye shi bai da abokin da yake so wai menene kuma ba wani na da shi ba bane gaskiya lokacin amma ni na tun sa wani perception kaina kamar I will make it myself shi na tambaye shi na gani a shi na so ya taimake ni na gwada mai bai da biki na ce ni gaskiya ban so eh, yana da wanda zai yi taimake taimake shi ita marigayya wannan Allah mata rasuwa mai daki na ita ne ita take ce mini iyaka iyaka ya ita ne fila na da na san kamar ta fushi na inda na kai yau. Wani gargadi za ka yi wa waɗanda suka samu kuɗi ba sa taimako? Eh kullum na da wani wanda ke sani dai kullum na wani magana duk wani mai arzikin da ka gan shi bai taimako kai ka

time with a cigarette. You're like smoke inside my lungs. Give me high, but give me death. They say I'm old enough to die young. Thinking blindly as I regret without a higher Madala. To masu sauraro duka-duka a nan ne kuma za mu karkare shirin namu na yau. yanzu a madadin hawawu abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai julie letters gresham da ta daidaita mana sauti aisha nu'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc